a ranar juma'a ta gabata ne dai babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai ya ba da wa'adin wa'adin kwanaki arba'in ga tiyata kwamanda da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wato major jiran ibrahim attahiru da ya tabbatar cewa ya kama shugaban kungiyar boko haram din da aka fi sani da abubakar shekau a raye ko kuma a mace sai dai wannan umarni ko kuma sanarwa ya zuwa mutane da mamaki ganin yadda rundunar sojan a baya suka dinga nuni da cewa sun riga da sun kashe abubakar shekau kuma ba so ɗaya ba so biyu ba amma wannan karan babban hafsan sojan kasan da kansa ya umarci cewa a tabbatar cewa an kama abubakar shekaru ɗin a raye ko a mace wanda hakan ke jefa ayat tambaya kan bayanan da rundunar sojan ke baiwa al'umma a ƙarshen shekarar da ta gabata na dubu da shida ne dai rundunar sojan Najeriya ta ba da sanar cewa ta fatattaki yayan kungiyar Boko Haram daga rajin Sambisa inda har ma ta nuna wani Kur'ani da kuma wani tsakanin tuta da ce mallakar abubakar shekau ne wanda aka garza da shi har fada shugaban kasa amma duk da cewa wancan lokacin bata bayyana kame shekan ko kuma samun makaman da shekan ke amfani da su ba wajen kai irin waɗannan hare-hare ko a ranar 25 ga watan disamban shida, sai da babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur buratai ya gargaɗi jami'an sojan da su tabbatar cewa ba su sake baiwa yayan ƙungiyar boko haram ɗin dama ba na sake haɗewa wuri guda da kuma su dinga kaiwa mutane hare-hare ganin wannan umarni kamar sabuwar abu ne ga al'umma al'umma da ganin cewa ba kasafai rundunar sojan ka ɗauki irin waɗannan mataki ba na ɗaukan wa'adi ko kuma kawo ƙarshen wani al'amura hakan sa na tambayi al'ummar jihar Borno musamman ma mazauna birnin Maiduguri game da yadda suka ɗauki wannan umarni da kuma abin da suke cewa. Um, sunana Malasan Salisu. To, wannan lamarin da mu da mun bar Allah, amma dai abu guda ɗaya da muka sani shine wato an sha faɗan cewa an kama shekau. an kama shekau to ba san kuma wani shekau din bane kuma su a bakin su sojoji su muke jin cewa an kama shekau ko ko an kashe shekau to yanzu kuma an ce an ba da kwana arba'in to mu kullum dai tunanin mu shine kawai Allah ya taimake mu wannan abubuwan ya kare kuma muna musu addu'a idan ma har shekau din ne na gaskiya to Allah ya bayyana shi sannan kuma a kama shi sunana malam Aliyu alhamdulillah alhamdulillah kamar mu mutanen Borno mun sha wahala kuma har yanzu muna kan shan wahala an ce a kawo a kama shekwanan da kwana arba'in alhamdulillahi Allah ya tabbatar da wannan abin Allah ya sa shine za mu samu zaman lafiya a Borno State gabaki ɗaya ma ba ma Borno ba Najeriya gabaki ɗaya. Sunana Abubakar. To Allah sa dai shakkau da za a kama ɗin ya zama shine shakkau na karshe don kullum sai ka ji an ce an kama shakkau an kashe shakkau amma tun da hafsan sojoji ya ba da go ahead akan cewa nan da kwana arba'in mu addu'an mu shine a kulli yomin Allah sa wannan bala'in da Allah ya saukar mana Allah ya kawo karshen sa a kama shi ko kuma shi da kanshi ya kawo kanshi mu samu salama daga wajen ubangiji wasu al'umman jihar Borno kenan ke bayyana su game da wannan umarni da aka baiwa tiyata komanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya wato Major General Ibrahim Atahiru ne tabbatar cewa ya kamo shekau cikin kwanaki arba'in a raye ko kuma a mace wanda daraktan huda jama'a na rundunar sojan Najeriya Brigadier janar Sani Usman Kuka sheka fitar da kuma ya aikewa manema labarai wata sanarwar na daban ko kuwa daraktan hudu da jama'an ya ce akwai 'yan kungiyar boko haram din su hudu da suka mika kansu da kansu ga rundunar sojan kasar wanda ya ce sun bayyana masu cewa sun kubuta ne daga hannun 'yan kungiyar boko haram din a wani kauye da ke karamar hukumar dambuwa a jihar borno ya ce a kuma dan kungiyar boko haram din da wasu guda uku da aka kame a karamar hukumar guji ba a jihar borno da ma wani mai suna hassan yusuf wanda aka ce yana kai ma 'ya'yan kungiyar boko haram din wasu kayayyaki ya ce an dai kame mutumin ne a wani kauye da ake kira dangana da ke yankin kasar chadi kuma an kama shi ne cikin wata mota kirar a kurkura dauke da wasu kayayyakin a lokacin da yake kokarin tsallaka wani kogi don kai waɗannan kayayyakin ga 'yan ƙungiyar boko haram ɗin rundunar ta kuma buƙaci jama'a da su gaba da samar masa da bayanai zai taimaka wajen kamo irin waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram ɗin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a Tsohon babban kwamanda a rundunar sojan Najeriya, Manjo General Yakubu Usman mai ritaya na marabalale da wannan umarni da babban hafsan mayakan Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai ya bayar na a kamo shekau a cikin kwanaki arba'in a mace ko a raye. To kamar da na faɗa ne a kwanaki, ina jin ko yan abin da na faɗa ne ko ya ne, amma dai gaskiyanta shine idan har aka samu aka kamo shekau din, ko da yake mun san shekau din nan ba yau ake cewa an kama shi ba. Amma duk da haka idan dai aka samu samu aka kamo shi wannan ‘yan ta'adda ne kaga lali. Shin abu ne mai yiwuwa sojojin Najeriya su kamo shekau cikin wannan kwanaki? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Almustapha Osoji. eh na yiwa ne saboda shi soja ne kuma ya san menene ya kakaki da bayanan sirri ya zo musu yayin da za su yi su zamanto cewa sun kama shi domin duwan da kaji ya ce a wasan jifa to tabbas suna ganin ya taka dutse domin ba haka ba ba zai ba da wannan umarni ba kila ke hango a wani sakaci da rundunar ta take ko ko wanda suke tafi da rundunar sa to in har yana da mataki ko ko yana da makiya ko ko yana takaice dai yana da bayanan sirri domin shine babban abin da ko dan kowanne dan ta'adda ya yaki shi akan bayanan sirri ne. Suna da bayanan sirri a hannunsu. Cikin jawabin da ya yi 'yan kwanakin nan a Abuja, babban kwamandan rundunar kasashen tafkin Chadi da ke yaƙi da Boko Haram, Major General Leo Erabo, ya nanata muhimmancin bayanan sirri a yaƙi irin na zamani. We all know the fourth generation warfare of course is intelligence led. Duka muna sani, bayanan sirri ne ke zama silar cin nasarar duk wani yaƙi na zamani. Menene sakamakon bayanan jami'an asirin mu? Lokacin da nake babban kwamandan Operation Lafiya Dole a jihar Borno, bayanan sirrin da ni da kaina na samar da su. kuma za a maido da su a matsayin bayanan sirri. Hafsan sojin saman Najeriya mai murabus, Aliko Yan Rashid Harun, tsohon jami'i ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya. abin da ake faɗa information management a counter insurgency operation ba komai ya kamata a fito a faɗa ma jama'a ba kuma Nigerian Army ya kamata su san cewa fa ba komai ne da a fito a riga faɗa ma duniya cewa an ba sojoji kwana arba'in zai kama bakar shekau ba in akwai inda yake kuma sun san cewa akwai inda yake bai kamata mutane su sani ba sai sun kamo shi su ga mutane akan cewa an kamo shi na tambayi farfesa almustapha osiji ko baya wannan umarni da aka baiwa sojin najeriya na kamo abubakar shekau hakan ba zai sa shi shekau din ya tsere ba? To, ai bayanin sirrin dai wajen guduwa in ka duba akwai rundunar haɗaka din nan ta ƙasashe kusan guda biyar da suke bakin tafkin shafi da an yi amanna cewa bai wuce nan wuraren ba. Ba shakka bayanan sirrin da suke da shi kila ko ba su rundunar Najeriya ba wanda suke aure din za su iya kama shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya.